Sallar makiyaya da ake ce ma Sale sallar lasar gishiri aji na hamsin da biyar a yanzu haka tana gudana a garin Ingal jihar Agades za ku ji yadda shagulgulan ke gudana. Jiya a nan ya mai tukuci uku aka baiwa mata 'yan jarida saboda ingantattun aikin bincike da suka yi bayan horon da suka samu bisa fasalin aikin jarida wanda a Park Niger da Free Press Limited suka shirya za ku ji kalamin wada ta ci tukuci na farko a cikin shirin. Yawan kawo-kawo na bisa hanya ya karyar da lagon matasa direbobi da dama masu zirga-zirga a gundumar Kance, jihar Zandayar. Za mu samu masaniya a kai cikin rahoton musamman na shirin yau. Masauraro gunguma man ɗan ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yadda suka kasance. Ministan da ke kula da kiwo a yau da sahe ya buɗa sallar makiyaya mai suna lasar gishiri Kirsale aji na hamsin da biyar a garin Ingal jihar Agades ma'udin bana shine sashen kiwo bisa fuskantar kalubalen kwanciyar hankali da halin yanayi dubaru da kuma hanyoyin dakatarwa. Wakilinmu Musa Mamman ya yi muna jawabin minista albade Abuba. Kiwo yana daga cikin mahimman abubuwan da suke haɓaka tattalin arzikin ƙasar mu ta Nijar da arzikin dabbobi da suka kai dabbobi miliyan saba'in iri daban-daban a ƙididdigar baya-bayan nan. Sashen kiyo abin da ya kamata mu gane shine makiyaya da kansu su san abin da yake gabansu ta hanyar inganta al'amarin sha'anin kiyo domin inganta gurin da aka saka a gaba a ɓangaren ayyuka na zahiri da kuma kira da zaman lafiya da tsaron iyakokinmu domin samun tsanaki da ke haɓaka kiyo mai ɗorewa da kuma bunƙasa ilimin tsakanin yara da ma yara 'yan mata a samar da makiyaya da aka ba su tarbiyya kyakkyawa. Bari mu komo a nan birnin Yame, cibiyar aladu Franco Nigerian Jean Rouge ta Yame tare da haɗin gwiwa ta gidan kallo na ƙasa cewa da Musée National watanni biyu ke ga da yake gudanar da baza kolin kayan ado na gargajiyar Abzinawa da kuma na Arewa. Kwamitin wato menene manufar wannan tsarin wannan baza kolin Olivier Lang, daraktan cibiyar ɗauke da ƙarin bayani. Domin kama wannan tsari a kan kula da kayayyakin al'adunmu na tarihi, mun dauniyar haɗawa da makera da ke kera kayayyaki a birnin Yamai don mu haɗa fasahohi na da da na yau. Ganin cewa ƙasar Nijar ƙasa ce da ta yi fice wajen kera kayayyaki na ƙirƙira tun shekaru aru-aru. Saboda haka ne ma muka taimakawa makera su samu damar nuna fasaharsu. Kun san kayayyaki Kayayyakin na gargajiya ba sa jimawa a kasuwa tunda a jimilce ana amfani da su ne wajen kera sabbin. Kenan kalila ne daga cikin tsafin ake adana su. Wannan ne mafarin muka gayyato makera shida kenan. Rayuwar gurfuma mata a Yemen, gurfuma na mata tsakanin wato zaman su yancinsu da kuma wato haɗin kansu ma'udin da ya baiwa buli adamu ide yar jarida a rediyo talabijin bonferai damar cin galabar tukuncin farko na gasar 'yan jarida na bincike jiya a nan yame mata 'yan jarida goma sha biyu suka shiga gasar na yame agadas da kuma maraɗi ga kalamun wato farin cikin da buli ali tama rafika a tafer abin ya zo min da tsauri shi yasa na bar bangaren bidiyo daga baya na ma kai na shawara maudu'in ne da ni kaina na bayyana a lokacin daukan horo ganin cewar wasu fannoni na aikin jarida sun kawo mana cikas sai na ba da kai gadan-gadan da taimakon mai gidana nan da nan sai ya bata rai a ganin shi bai kamata ba in yi wannan maudu'in ko da yake maudu'i ne wanda ya shahi rayuwa ta yau da kullum kuma an yi shi ne cikin ka'idodin aiki na jarida kuma ya tsaru yadda ya kamata wannan su ne dalilan da suka sa na samu wannan tukuncin na farko na ji daɗi sosai tukuncin na biyu shine bacewar yara a cikin maternity ta uku kan tsarin nan ne na yi ma yara magani kyauta daga su har zuwa shekaru biyar wannan tukuncin wata dama ce a gare ne ta zama cikakkiyar arziki a gaida hawa usman da fasara a rawaitar majalla la lettre du continent ta ranar 11 ga watan Satumba kamfanin Orange a ƙarshe dai ya koma Bruce kuma zai bar Niger bayan watanni na ja-in-ja da gwamnatin ƙasar Niger bisa ga batun jangali. Rukunin na Orange zai sakawa Muhammad Risa mai lakanin Rimbo abokin mu'amularsa allahirin wato hannun jari ga wannan abokin hulɗa wato na ƙasar Niger a faɗar majallar La Lettre du Continent. Bukatar kimtsa shigar makarantu aji na shekara 2019-2020 na 'yan sagwandari da aka tanada ranar Litinin 16 ga watan Satumba 2019 shirin bai ingantu ba gaba ɗaya halin da ya bayyana kenan ajiya jiya a nan yame a cikin wata sanarwar haɗakar sandikar malaman ba da karatun sagandari na 'yan kwantarage izokop bari mu saurari dai Ibrahim Shebu. mu gama karhin mu gaba ɗaya don saboda kwato ma mu inci na wanda ya shahe mu bisan kan biya cikin lokaci na pecul da kuma matricule ɗauka na malamin makaranta na dindindin ko kuma likita na dindindin saboda shine muka ga ya cancanta mu gamu mu gama karhi don mu yaƙi wannan abu a'a ko su nijar da aka yi game da kungiyar wanga shirye take ta yi kokowa don saboda ya zama malaman makaranta na kwantarage da kuma ma'aikatan likita su samu albashin su cikin lokaci yadda zai ba su dama su tai su yi rantare wadda ya kamata saboda indi bi ana son cewa malaman makaranta kwanta rage su je lakwal su yi aiki cikin hankalin su kwance a samu rizulta na kirki dole sai an sa su cikin yanayi wanda ya kamata su yi wannan aikin abun rikewa dai ga wannan gamuwar shine girka wata gamayyar 'yan kwantaragen bada karatu da na kiwon lafiya Ɗaliban makarantun boko ajin lise na ƙasar Nijar ranar Litinin mai zuwa za su komawa ɗaukar darasinsu na shekara 2019-2020 sai dai a bara a nan yame ɗakunan ɗaukar karatu na lise Isa Kwarambe da lise Kasai sun kasance wayan bana ma ana ganin wato ta kayu hakanan a samu rashin wato ɗalibai a cikinsu. Kamil Dodo mataimakin babban daraktan bada ilimin sagandari na yankin Yame ya bayyana ma Asmana Shina dalilan Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. unguwanni ne da suke kokarin zama unguwanni da ba na zama ba balle unguwannin da suke kusa gurin kasuwanci kamar makarantar lise kasai da zagayen ta zango da waɗansu 'yan unguwanni ne suke zuwa a makarantar lise kasai unguwar bukoki da sauransu suna tafiya ne a makarantar lazare sannan kun san an yi wani lokaci a nan ya mai an ɗauki matakai akan ɗalibai da suka yi ta shiga makarantun boko ba bisa kan ƙa'ida ƙa'ida ba abin da ya sanya waɗannan makarantun boko akwai ajujuwa da ba ɗalibai a cikinsu kenan waɗannan ajujuwa muna tunanin ya za mu yi amfani da su muna dubawa saboda waɗanda suke kusa su ma ba su da matsala ajujuwa waɗannan ajujuwan za a iya amfani da su watsi da wato takardun 'yan takarar jarabawar neman certificate na tabbatar da zama jami'in kiwon lafiya na cikin batutuwan da haɗakar ƙungiyar ɗaliban tsangaya da kuma makarantun aikin hannu na ilimin kimiyya UPT e a cikin wato wanda suka yi a cikin wata sanarwa da suka fitar jiya a nan yame ƙungiyar ta nuna da cewar ɗaliban wato ba su da wani laihi a cikin wannan watsin takardu da aka yi ga ƙarin bayanin da auta wato muhammadu asuman yama alasan kuzi muhammadu bayan shekara uku na karatu sai shekaran jiya kwana guda kamin a yi jarrabawa an ka hudo takarda da cewa yan lokal yan ba su dace ba su je su yi wannan takara don su samu wannan diploma ba su da wani laihi waɗanda adda laihi mashugabantar lokal ne matsalar da an ka samu ta releve ce to cikin irin takardun nan ne sun kai kuskure ba su tsaya sun kai nazari da takardun nan bai kamata mu tura su hakan gaba ya kamata duk wanda adda hannu cikin adda administration ya sa hannun shi a duba saboda a kuskuren da akwai a huda shi a'a sun ka tura takardun haka nan ita kuma commission da takardun sun ka zo ta ya kamata takardun nan da cinka ga ba su cika ba ci turo malakwal suwa kamin lokaci ya zo wanka ce wanga abu bai dace ba muna cira ga gwamnati ya yi abun da ya kamata shi Furojen tsarin ci gaba ga gwanintar samun karuwa Prodec a jiya ya sadu da 'yan jarida a nan yame manufar ita ce magantawa da 'yan jarida kan batun sake tsarinta makarantu uku na bada ilimin kimiyya da aikin hannu da Prodec ɗin ta gudanar. Dr. Aula Yahaya jagoran Prodec ya ma Adamu Dawaki ƙarin bayani. Ya yi kusan shekaru hudu da Prodec ta kawo kokarinta na dafawa makarantun boko uku kamar cibiyar aikin fata da ke nan mai makarantar fasaha ta dogon dutse da makarantar da ke Agades. Gwamnati ce ta zaɓi waɗannan makarantu uku haɗin gwiwa da yarjejeniyar bankin duniya domin waɗannan makarantu uku suna fuskantar barazanar tattalin arzikin ƙasa idan kuka ɗauki cibiyar aikin fata kowa ya san nijar ƙasa ce mai arzikin dabbobi na kiyo wannan arzikin ba ma cin amfaninsa sana'a fagen gini za ku ga waɗansu 'yan ƙasar waje ne ake kawo maimakon 'yan nijar muna son waɗannan makarantu uku su magance zaman kashe wando wanda idan mun ci nasara ga abin da muka muka sa a gaba za mu hari waɗansu makarantu inda za mu zuba fiye da miliyar biyar na sefa. a gaida mutari muhammadu da fasara mamayar tsutsar shanshani a yankin sahel da kuma cikin shimfiɗar nafiyar afirka ta yamma sanin halin yanayin wuraren hanyoyin mafita da albarkatun da za a kare bala'in ma'udin muhawarar yanki wadda ta kammala ranar alhamis kenan a wagadugu kasar burkina faso bisa fusa'ar kwamitin ƙasa da ƙasa na kokowa da fari sils miki ruwanba ɗan jarida a rediyon waga fm yama adama dawaki raskunan shawarorin da taron ya fitar ta wayar talho Bangarorin sun ɗau niyyar girka wata alaƙa mai ƙarfi domin yaƙi da mugunyar tsutsan nan. Mahalarta zaman taron na Wagadugu sun ɗau alkawarin rage yawan barna ta ɓangaren tsutsa, albarkacin noma da kashi 37 zuwa 20 cikin 100 nan da shekara 2023. A ɓangaren ƙasashe da ke cikin gungun, zaman taron na Wagadugu ya yi umarni da a ƙara matsakaimi kan ba da horo da yin bincike. A ƙarshen zaman taron shugaban ƙasar Burkina Faso ya yi fatan ganin an girka wani tsari da ke magance wannan matsalar. Shugaban ƙasar Nijar ya ɗauki alwashin tattara masu ruwa da tsaki na yanki Yamowa domin aiwatar da abubuwan da aka tsara a sanarwar. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa daga nan studio kalangu anguwar kwara kano birnin ya mai labarun ke zo muku yanzu kuma ga rahoton na musamman matasa matuka motocin sufuri na kance na kokowa da yawan wato kawo-kawo da jami'an bakin boda ke masu lamarin da ya sa matasan da dama suka gwamace zuwa wato cin rani Bari dai mu saurari rahoton da Habu Sarki Sale ya aiko mana. a mata mai da ke cikin gundumar kance jihar zandar direbobi na kokawa matuka da tare-taren kan hanya sifiri shine aiki da mafi yawan matasa suka ba karhi an waye gari matsalolin da suka mishka tutu sun sa matasan sun yi hannu riga da wannan sana'ar a cewar direbobin na hanyar zandar mai mujiya ƙauyen da ke kan iyakar najeriya mai nisan kilomita da da 122 boda goma sha biyu aka girka kuma jami'an tsaron na karɓar har jika shida abin ya yawa in ji direbobin ganin tsananin ya yi kamari ya sa direba hassan daukan fasinja hiye da kima don rage asarar daga mai mujiya zuwa da magaran duk barel a kullum abin da ake kashe ya jika shida banda tara masu mai ma bashin da cikin mutane ya yi yawa wallahi cikin halin kakanika yanzu muke barel ta yi yawa kilo 122 barel wajen goma sha wani abu kowanne 100 jika jika in baka yi wannan cikin baka cika mota ka wallahi kuɗin mai ma baka mai da ba kenan magabata su wa Allah su wa annabi su duba wannan kukan namu su shahe mana hawaye a cewar makanikan motoci yakuba matsalar ta direbobi ta shahe su suma domin wasu matukan ba sa iya biyan kudaden gyaran wasu ma na barin tukin ne su ta hibida wannan kuma ba karamin koma baya bane ga aikin na gareji direbobi su ne daman suke samu muwa muke samu a jikinsu to su matsaloli ya musu yawa an sun yi lodi kamun su je inda za su kai kan hanya iko sun amshi kuɗin mota ta lalace sun zo wurin mu mu gyara musu an mun gyara babu kuɗin da za a bamu bayan haka gashi nan muna da yawa a garajin aikin ya zama babu yara kuka mu kuka abinda za mu ci ma ko mu ba iyalin mu babu shi a bangaren kungiyar direbobi adalci ta mata mai lokaci yayi na kama ma juna domin kare hakkokin direbobi daga gwamnati abinda direbobi suke suna koke-koken hanya babu wani samu a cikin ta ga cije-cijen hanya ma'aikata nan an zo nan nan cece kuce nan cece kuce ko ina suna kuka da haka mu yanzu abinda muke kira kungiya ta sandika muna son su gama kansu waje daya su tsaya su rinka magana daya ko wajen ikon aka ko wajen gwamnatin za a yi magana a tsaya a magana daya saboda komai ikon kajojin shi inda wani zai magana daban wani daban ba ku samun mutunci a wurin su Karshen labarun kenan mun futa lafiya ga musa sai ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci.